hoto na biyar addu'a ga allah a cikin wannan hoto akwai mutum biyu suna magana da allah mutum na farko yana tsaye a fili a bakin hanya yana maimaita doguwar addu'a yana son mutane su gan shi yana addu'a don su girmama shi wannan mutum munafiki ne allah kuma ba ya jin daɗinsa irin wannan addu'a shi ne kamar mutum wanda ya gina gida bisa yashi yesu ya ce lokacin da muna addu'a mu sami wuri keɓaɓɓe mu yi addu'armu mutum na biyu kuwa yana addu'a ga allah cikin gidansa inda ba kowa da zai gan shi sai allah yana nuna wa allah tawali'u da gaskiyarsa cikin addu'a ba ya ɓoyewa Allah komi ba, Allah yana sauraron addu'o'in irin wannan mutum yana kama da mutum mai hikima, sai mu yabi Allah cikin addu'a, mu gode masa, sabili da alherinsa zuwa gare mu. sai mu roƙe shi ya cece mu daga shaiɗan da zunubi da mugunta a nan duniya, sai mu yi addu'a domin wasu mutane da bukatocinsu kuma, mu yi addu'a domin Allah ya taimake mu da bukatocinmu kowace rana.